sallallahu alaihi wasallam yau muna zama na goma sha bakwai muna cikin ismi na farko a babi na farko a fasali na biyar wanda wanda yake da nuska irin tawa shafi na arba'in da biyu za mu tashi wanda ko ba irin tawa ba ce wato ban san shafin shi ba ah, mun tsaya inda alƙadi iya ya yi nuni a kan ma'anar ko darajoji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ce muna cikin magana akan abinda suratun najmi ta kunsa na nuni da darajojin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tashi inda yake cewa qala al abul fadli ishtamalat hadihil ayatu fi ilamallahi ta'ala bi tazkiyati jumlatihi sallallahu alaihi wa sallama wa ismatiha min al'afati fi hadha al-masra fazakka fu'adahu wa lisanahu wa jawarihahu fa qalbahu bi qawlihi ta'ala ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a bi qawlihi wa ma yantiqu 'anil hawa wa basarahu bi qawlihi ma zaghal basaru wa ma da an ga wurin ko to ya yace alqadi abul fadli iyad musa al shi ne alkadi iyad yana cewa hazihil ayatu waɗannan ayoyi da muka karanta a cikin suratun najmi ishtamalat waɗannan ayoyi sun tare i'lam ta'ala bi tazkiyati jumlatihi sallallahu alaihi wasallam sun tare sanarwar da Allah yayi na cewa lallai ya tsarkake manzon Allah gaba ɗayan shi kenan a sai a cikin lamarin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan babu wani abu wanda Allah bai tsarkake shi ba yace sannan bayan ilamin Allah ta'ala bi tazkiyati jumlatihi sannan wa ismatiha min al wannan jumla zatin manzon Allah yake nufi to yadda Allah ya tsarkake wannan zatin kuma wa ismatiha min al ai wa asamaha min al-afati ya kiyaye wannan zati muhammadi daga dukkan wani illa ko wani aibi duk abinda zaka ji an ce kash wani da mamma abin kaza ya zama kaza to ba ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi hazil masara a cikin wannan matafiya wato cikin wannan isra'i da aka yi da manzon Allah Allah ya tsarkake manzon Allah gaba daya ya kuma kiyaye shi daga dukkan wani abu na illa ko wata afa sai ce fazakka adahu wa lisanahu wa hahu. Allah baraka wa ta'ala sai ya tsarkake fu'adahu zuciyar manzan Allah walisanahu da harshen manzan Allah wajawarihahu da gaban manzan Allah wasu malamai suna cewa anan hahu ana nufin wa basarahu ne saboda idan ya zo wajen tafsili zamu gane basar din shine jawarihahu to amma dai za a iya ta duk kowace gaba ta manzan Allah gaba ɗaya. sai ce fa qalbahu amma tsarkake zuciyar manzon Allah da nace yayi fa zakka adahu shine bi qaulihi ta'ala ma kadhabal fuadu ma ra'a kaga an tsarkake zuciyar abinda zuciyar nan ta gani ba ƙarya bane ma kadhabal fuadu ma ra'a zuciya bata yi ƙaryan abinda ta gani ba an gane kaga anan tsarkake zuciyar manzon Allah ne shine ce fa zakka adahu. walisanahu amma tsarkake zuciyar harshen manzon Allah da aka yi shine wa mayan anil hawa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya yin furici da dukkan wani abin da ba Allah ne yasa a yi furici da shi ba zantukan manzon Allah gaba daya umarni ne daga Allah wahayi ne daga Allah in huwa illa wahayi yuha wa basarahu kaga shine idan ka dauki fazakka fuadahu wa lisanahu wa hu wajen fuadu sai ce fa qalbahu bi qawlihi ma kazawul fuadu ma ra'a wajen lisani ce wa lisanahu bi qawlihi wa ma yantiqu anil hawa wajen wa jawarihu sai ce ayi wa basarahu bi qawlihi ma zagal basar wa ma taqa shi yasa wasu malamai suka ce to nan wa jawarihu yana nufin wa basarahu ne ma zagal basar wa ma taqa ganin manzon Allah ma zaga bai karkata ba wa matsaga bai ƙetare ba wato ba za mu fahimci wannan kafuwar zuciyar ta manzan Allah ba sai mun sauwara wani abu ka kaddara cewa wani ma'anan sai a ce shugaban ƙasar Najeriya misali zan yi yana gayyata shi za su gana sai aka ɗauke shi da motocin alhurma na gidan gwamnati sai aka kai shi villa aka je inda mota za ta tsaya ba za ta wuce ba wato za a shiga falo kenan sai ka sa kafanka a falo ka sauwara akwai wanda zai iya irin wannan tafiyar ya taka kafar shi falo irin na fadar shugaban kasa amma bai kalli daman shi ko hagun shi ba bai kalli kala kafet ɗin gidan ba bai kalli kalan kujerun falon ba bai kalli kalan fentin ba bai kalli rufin ba bai kalli fitilun bai kalli komai ba kawai hannun shi wannan shugaban da ya neme shi kawai shine a gaban shi har ya je ya kare banda shugaban bai ga komi ba a cikin falon da Allah zai yi dukkan mu wanda duk ya shiga wani wuri kayatacce wata babban fada ya fara ya diba nan ya yi haka ya yi haka ya yi haka to wai shine sai ake cewa manzo Allah da ya shiga fadar Allah amma zagal basaru ganin shi bai dagu su wane ne a mala'ul a'la ba menene dawon menene hagu wa ma daga bai ketare ya kalli sama ko ya kalli bayan bayan ko da yake daman inda ya je ai an ce mustawan ne inda ba sama ba ƙasa ko kuma a ce ba sama bace ba ƙasa bace ba duhu bane ba haske bane ba dare bane ba rana bane ba dama bane ba hagu bane ko Shi ne mustawan wato a wannan wurin komai ya daidaice komai ya daidaice sallallahu alaihi wasallam ma zagal basaru wa ma daga wa qala ta'ala fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas ila qawlihi wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim sai ce idan muka koma cikin suratul takwir anan ma akwai wasu maganganu na nuni zuwa ga girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za a iya samu a cikin wannan surar sai ce misali Allah ya yi rantsuwa da al-khunnas sune al-jawar nan fala uqsimu bil khunnas ay uqsimu bil khunnas la nan malaman tafsiri suna cewa za'ida ko da yake dai akwai maganganu da yawa akan wurin al-khunnas shine qur'ani sai fassara mana su da al-jawaril malaman tafsiri sun yi ta maganganu menene aljawaril kunnas menene ma alkhunnas din menene aljawaril kunnas din amma dai mafi rinjayarwa sune alkawakibu sab'a taurarin nan guda bakwai sun mushtari su zuhal da sauransu su ne kuma ke ce alkawakibu sayyara ko malaman falaki to an ambace su da alkhunnas saboda zuwansu da dawowa zuwa da zuwansu wato wani lokaci a gansu wani lokaci ba a gansu ba aljawari masu tafiya waɗanda ba tsaye suke ba alkunnas wanda suke ɓoyewa idan rana ta fito ba a ganin su da rana in dare yayi kuma sai a gansu shine dai ma'anan sai Allah a yayi rantsuwa da waɗannan taurarin koma dai menene dai Allah ya rantsuwa da shi har zuwa inda Allah yake cewa ma huwa biqauli shaytanir rajim kaga fala uqsimu bil khunnas al al khunnas wal layli idha as'asa subhi idza tanaffas innahu qawli rasulin karim dhi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thumma amin ko wa ma sahibukum bi majnun zuwa karshe sai cewa yayi waɗannan ayoyi in ka kalle su suna nuni zuwa ga wani daraja na manzan Allah daga ciki la uqsimu sai ce ai uqsimu ma'anar la uqsimu ai uqsimu sai ce innahu laqawlu rasulin karim Allah yana rantsuwa zai tabbatar da ci alqur'ani zancen Allah ne fa Allah ya aiko manzon Allah fa amma sai da ya rantsi ai uqsimu ina rantsuwa innahu laqawlu rasulin karim lalle Alƙur'ani zancen wani manzo ne mai girma kaji sai da aka girmama tare da maganganu wasu suna cewa rasulun karima nan ana nufin jibril shine rajihi a cikin maganganun malaman tafsiri ko da yake akwai wasu da suke gana ah, rasulun karima ana nufin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai karimin inda mursilihi ai rasulun karimin din nan manzo mai girman nan ai mai girma wurin wanda ya aiko shi ko da kai da aka aiko shi wurinka kana baka ganin girman shi to wanda ya aiko shi ya san girman shi akwai wani da ya taɓa faɗin wata magana ta burge ni sai ce shi a fahimta shi da hausa ya fi shawar in za a fassara rasul bai kamata a rika fassara shi da ɗan aike ba wannan hadin shi ne kawai kuma kawai ya auna hausa ne ya faɗi dalilin shi sai na ji ma ya ɗan burge ni a ma'anar shi sai ce ya fi sha'awar a ce jakadan Allah sai ce dalili da aka ce dan aike kamar yadda da turanci ake ce messenger Muhammad is the messenger of God suke wada ko sai ce shi ya fi so a ce ambassador of God sai ce saboda messenger mafi yawa yadda aka fi sani messenger shi ne ba yadda daraja wurin wanda ya aiko shi ba yadda daraja wurin wanda aka aika kawai dan aike ne kuma za a ɗauki rashi ne shi messenger ne dan aike ne kawai da gadara za a kira shi a aike shi kuma kai ma da aka aiko shi wurinka kawai ka san wanda wani masinja ofis ne ba wani abu salo na girmamawa ya ce wannan shi ne ɗabi'ar an ce na ɗan aike amma aka ce ambasada saboda darajar ambasada da girman shi a wurin gwamnati duk inda zai je ma sai ta tana da masa wuri mai kyau kuma inda yake ma gwamnati ne kuma waɗanda yake wakilta a ƙasar da yake ambasada su ma a wurinsu mai girma ne don haka ambasada mai girma ne daga inda ya fito mai girma ne wurin waɗanda ya je fiye da a ce masinja to ma'ana a nan dai yanzu ya ce karimin inda mursilihi shi annabi muhammadu mai girma ne wani ma'aiki ne mai girma wurin wanda ya aiko shi to wa ya aiko shi to a wurin Allah ma mai girma ne kai bawa jira kake sai an ce ka girma shi wanda ya shi ma mai girma ne a wurin shi shi ya sanya wani malamin mu yake faɗa sai ce wai yanzu da duk duniya za su haɗu su ce ba su yarda Muhammadu rasulullahi ba me suka rage shi a wurin Allah shi kenan sai zo ba rasulullahi ba a wurin Allah duk duniya su haɗu suwa manzo Allah in kari darajar nan da Allah ba shi ce duk ba su yarda ba kenan darajar sai ta ragu a wurin Allah ashe shi manzo Allah already kawai an riga an gama da maganar shi yanzu al'umma da su girmama shi ko su girmama shi kansu suka wa ba shi suka wa ba shi manzo Allah baya jiran wani sai ya shedantar da gaskiyar shi baya jiran wani sai ya girmama shi baya jiran wani sai ya ba shi daraja already wurin ubangiji haka yake dan haka ashe mu idan mun girmama manzon Allah kanmu muka girmama girmama wanda zamu masa bai kara shi da komai ba kamar yadda wanda Allah ya jarrabta da kaskantar da manzo Allah kaskantarwa bai rage manzo Allah da komai ba saboda shi karimin inda mursilihi wanda idan mun dauka ma'anar rasulun karim ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu malamai suka tafi akai dhi quwwatin ay dhi quwwatin inda dhil arsh makin da qur'ani yace ma'ana dhi quwwatin ma'abocin karfi ala tabligi ma hummilahu min wahyi yana da karfi na isar da nauyin da aka dora masa na wahayi ka san mun tun da za a ɗora wa manzan Allah sako sai da aka faɗa masa inna sanulqi alayka ƙaulan thaqilan da Allah kayan nauyi rago ne yake ɗauka ko mai ƙarfi masha Allah to kayan manzan Allah ƙaulan eh, thaqilan ne inna sanulqi alayka ƙaulan thaqilan kayan nauyi ne za mu ɗora ma ya rasulullah ba za a gane nauyin abun nan ba fa sai ka sawwara cewa kai ne kake zaune cikin mutane mutanen nan suke wani irin son ka saboda ɗabi'a suka haɗu a gari ba mutumin kirki kaman kai ba mai daraja kaman kai ba mai ƙima kaman kai ba mai amana kaman kai za su haɗu ga baki ɗaya a garin suna rigima amma idan ka sa baki ka ce su bari za su bari haka fa manzo Allah zaura da mutanen shekara 40 ka sawwara kai ne ka samu irin wannan makani a cikin jama'an da kake kawai dare ɗaya sai a kira ka a ce ka je ka tara mutanen garin kunnan ka ce dukkansu batattu ne dukkansu mutanen banza ne don Allah ka auna wannan daga nan ne fa muntalak din mutanen nan kun riga kun yi sabo suna girmama ka suna ganin kiman ka har sun lakana maka sunan Muhammadul Amin komai nasu kai ne kotun koli sai a ce dare ɗaya kawai ka je ka tara suka ce duk aikin banza kuke makaidatan banza makaidatan wani kaulan sakilan abu mai wahala fa da ka isar da wannan sakon suka ce to abinda za a yi kenan eh to mun shirya kai ka sai mun ga bayan ka sai ce bismillah ku shirya shi ɗaya ka tuna dai dama an ce maka maraya ne shi marayan ma ko bai gaji komai ba balle a ce yana da wani gata a cikin dangi ko yana da wata dukiya ko dan sarakin gari ne kuma ko dan sarakin gari ne da gidan nasu ma rigima ake yi sai da ya duba babban gidan sai ce tabbace da abi lahabin babban gidan kenan dan yana magana ko family za su tare ma to a family ma yana da abokin rigima babban gidan ma ya tsine mar wane ne gatan shi Allah da haka fe fara ai kaulan kilan ne haka aka yi ta yi fa har aka karar da rayuwar na alaihi salatu wassalam dan haka in ba mai karfi ba wanda zai dauka wannan shine diqu watin ala tabligi dinin ai mutamakkinil manzilati min rabbih mai tabbatar ciyar matsayi a wurin ubangijin shi rafi'ul mahalli indahu mai maɗaukakin muhalli a wurin ubangiji kujerar shi ita ce first class cikin ta kowa alaihi salatu wassalam mutsa'in samma mun gano dalilin haɗa karatun da wannan da kuma alakanta wannan ma'anar da manzan Allah da yi ba magana isra'i yake yi ba sai ce mutsa'in samma ba an je Isra'i an yi miraji ba to san ma'anan din ma inda ya je a sama muta'in abin yi wa da'a ne cikin mala'iku manzo Allah kenan abin yi wa da'a cikin mala'iku dan haka idan wasu mutanen Makka kauyawa sun ce maka kaza sun fantar da kai sun binka, sun ce mai halinka da sauransu bari a je sama mala'ikun sama a wurinsu ma ka zama kai ke ba da umarni suna bi ai mutsa'in abin yi wa ɗa'a sama a can saman ma mun san kuwa mala'ika ɗaya an ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu mun san ba shine mafi girman jiki ba a cikin mala'iku mika'il ya fi shi girma linkin ba linkin ba a lissafawa manzo Allah ya ce malaika jibrilu yana da fukafuki 600 sai ce amma da zai bude fukafa daga mahudar rana zuwa jibrilu ɗaya zai rufe ta to irin shi 600 gare shi to amma shi a cikin mala'iku a masu sufar jiki shi dan karami ne a matsayi ne da yake shugaban mala'iku amma a sufar jiki ba shi ne babba a cikin halitta ba to waɗannan fa su ne suke jira annabi ya ce su ce to jibrilin nan Shi ne wanda shi yake ba mu labari kuma haka yake din ko bi hazalla jibril aminu muwaziban wa mustakdaman fi sha'ani man jaa maktama sai da ta kai ya zo madina shi ma ya kamar yi wani ɗan ofis din shi jira yake yana nan yana jiran shi muwazzafan ne kamar ma'aikaci ne a ofis an ɗauke shi wani wani staff ne shi mustakdaman amma aikin nashi na hidima ne odile ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai wannan daraja cikin mala'iku to wai dama yana daga cikin hikimar Isra'i da Mi'raji da Allah ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan a nuna wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya Rasulullahi dan mutanen Makka tunda ai kaga lokacin da aka Isra'i da Mi'raji abubuwa sun kai intihad da suka kai wajen cutarwa mutanen Makka suna ta izaya dama dan inda yake samun dan relief hanya ce guda biyu ko ana dan sassauta masa saboda amin shi Abu Talib ana kuma sassauta masa saboda mai ɗakin shi sai da tuna Khadija Allah ya kara mata yadda imtila'i daga Allah sai ya ɗauke su a cikin lokaci ɗaya ‘yan kwanaki tsakani aka ɗauke abu talib kwanaki aka ɗauke sai da khadija sai zamana ɗan inda ake ɗaga masa ɗin ma saboda wasu mutane da ake jin kunya yau babu su su biyu ne ko wato da da a faɗa maka gatan ka fa Allah ne ba wani abu dalib ko hadija wannan abun ya sa izaya ta ƙara tsananta shekara ta goma bayan hijira sai ce kai makkan dai abubuwan sun yawa bari in fara bi ƙauyuka mu gani ko za a samu waɗanda za su karfafe ni a yi tare muna tuna cewa mafi yawan waɗanda suka yi imanin da shi ai za a ce yana neman misali yana waɗanda za su zo su yi tare da shi ko bukula don kasancewa ba yana neman wanda zai kare masa musiba ba ne sallallahu alaihi wasallam da haka ne ai mun san wasu sahabbai sun yi imani kafin shekara ta goma bayan hijira suna ina ba di ya tattara su ya tura habasha ba da yi imani sai ce to kai ba ka iya ɗauka abin da zan ɗauka ba tafi inda za ka huta ka je kai ta ibada ni bar na nan haka fe duk wanda imani sai a ɗauke shi a tura habasha dan imani sai a ɗauka a tura habasha ba haka yi ba ya ta zama shi ɗaya da sai irin su sai na abubakar wanda suka ce mu ba inda za muna nan duk abin da za a yi tare da mu ya rasulullah ɗan ɗaiɗaiku to makka ta zama haka sai sai bari ya bu ƙauyuka ya gani shine ya tattaka alaihi salatu salam ya je ɗa'ib mutum ba zai fahimci himmar ba sai ya tafi ya ga hanyar makka zuwa ɗa'ib ban yawo da yawa a duniya ba amma zan iya cewa ban yi zato a duniya akwai hanya mai wahala da za ka kirga guda goma a duniya babu ta ta'ib ba dan na yi tafiya daga makka na je ta'ib na gani musamman idan ka bi ta hada ko yanzu da wani zai duba youtube ya rubuta tariqu a tariq ila ta'if min makka an tariqi hada za ka sha mamaki wannan abin da yasa na tafi na je na gano saboda in ga irin tafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan ya samu waɗanda za su saurare shi isar da sakon Allah haka ya taka a ƙafa ko akan jaki ya tafi ta'if amma da ya je ko mutum ɗaya bai saurare shi ba hasali ma sai mutanen gari suka tara yara wawaye suka ce ku ɗau dutse ku raka mutumin nan alaihi salatu wasalam yana tare da sayyidina zaid ibn harisa saka Allah ya kara masa yarda ta kai an fara jifa da duwatsu tun zaidu yana karewa har ya kasa jini ya ɗauke shi an farfasa jikin shi in an in ya ga yara sun fara watsu duwatsu ta wannan bangaren sai je kare duk dutsen ya same shi in wasu suka dauko ta wannan bangaren ya kare ya rasa mata ina zai kare har jini ya dauke shi ya zama in an jefa ana samun sita rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka bayan wannan abun ne aka yi isra'i da mi'raji ya rasulullah dan ka gani idan al'alamu sufuli sun wauce ka kawai hikima ce ilahiya da maganan girma ne ake so so ne kake ka samu girma da daraja a zo a ɗauke ka a kai ka alamul malakuci ka gani sama ɗin nan ka ga mala'iku shi ibrahim da yana ba mu kisar isra'i da miraji yana sharhin suratul isra ya ce lokacin da jibrilu ya zo da sidna rasulullah sallallahu alaihi wasallam saman farko sai istiftahi ya ce wa mala'iku su buɗa masa a buɗe a buɗe ya kama a ce an kwankwasa ƙofa sai mala'iku suka ce abin mamaki wa yake istiftahi sai suka ce sai ce jibrilu ne wannan hadisi ne sai suka ce shau yana sardin hadisin ne sai suka ce jibrilu kai dawa saboda ɗabi'atul hal jibrilu ai dan zai shiga sama ko zai fita baya ce a buɗa masa ai amma yau sai ya ce a buɗa kenan akwai garibin sha'ani dole su tambaya me yake faruwa kai dawa sai ce ni da muhammadu a hadisin abinda hadisi ya ce faƙalu hal ursila ilayhi har an aiko masa abinda suka ce kenan sai aka buɗe sai ce naga annabi adamu da kissar da ya faru ya ce na wuce sama ta biyu jibril ya kwankwasa ya ce a buɗe suka ce wa ke neman a buɗe masa kofa ya ce jibrilu ce kai da wace ni da muhammad su ma ce har an aiko masa shi yana sardin wannan hadisi yana karantawa da ya zo sama ta hudu sai ya tsaya shi ibrahim sai ce da Allah ku sawwara ba ku yi ce ba ku wani tunani ba a cikin tafsirin shi sai ce duk samar da ya je in suka ce kai dawa in ya ce ni da muhammadu ba inda aka tambaya aka ce wane ne muhammadu sai ce kawai sai dai su ce har an aiko shi ba inda aka yi istiftahi ya ce suka ce tare da wa ya ce ni da muhammadu suka ce waman muhammadu shi ce ba ku kula ba ba inda aka tambaya waye Muhammadu sai ce ma'anan shi jami'ul khalqi ya'rifuna Muhammadan kowa ma ya san manza Allah ashe in ka lura a ce mutane ne suke zazzaune suna kofa suna garden gate shekara da shekaru ba su taɓa jin an yi nokin ba idan da suka ji an yi nokin suka ce waye aka ce wane ne wane har ka zo me kake tunani ashe daman zaman jiran zuwan shi ne ashe ajiyar su da aka yi daman jira ne suke yi yazo shi ya sanya zaka ji kaman da zumudi har ka zo wato abin da muka dade muna jiran nan kenan mala'iku ma fa kenan haka aka tafi har sama ta bakwai aka wuce tafiya tafiya tafiya tafiya to wannan ne shi alqadi iyad yake mai da mu zuwa kan shi yace muta'in thamma aifis sama a sama ma manzan Allah muta' ne abun yi wada'a ne kuma aminin alal wahayi amintacce ne akan wahayi qala ali ibn isa ali ibn isa annahawi ar-rumani yake cewa wa ghayruhu da wani shi yake cewa ar-rasulul karim huna muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace ko da yake ba'arin malaman tafsiri sun tafi akan cewa ar-rasulul karim ana nufin jibrilu sai ce a ni ina ganin annabi muhammadu ake nufi huwa jibril a fa jami'ul awsafi ba'du ala hadha lahu idan ku muka dauka ala hada ay ala annan annar rasul al-karim huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama fa jami'ul awsafi lahu to duk sifofin da suka zo a innahu laqawlu rasulin karim to gaba daya ana nufin sufofin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qala ghayruhu ko da yake wani wani ali ibn isa sun tafi akan cewa huwa jibrilu ma'anan ar-rasul ar-rasul karim innan innahu laqawlu rasulin karimin ana nufin jibrilu fatarji'ul awsafu ilaihi to in haka ne sufofin innahu laqawlu rasulin karimin dhi quwwatin inda dhil arshi makinin muta'in thumma amin ana nufin jibrilu to in haka ne sufofin me ake nufi rasulun karimun jibrilu shi ma ma'aiki ne don shi ake ba saƙon alƙur'ani ya kawo manzan Allah karimun kuma mai girma ne inda zil'arsh wata ma'abocin ƙarfi ne a wurin ubangiji ta tabaraka wata'ala kuma makinin wanda yake mai tabbatacciyar daraja to a nan idan muka ɗauka jibrilu ne shi ma akwai wata daraja ta manzan Allah da za ta ƙara fitowa shine lokacin da jibrilu ya kawo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saƙon wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai manzan Allah ke tambayin jibrilu sai ce kai ma wannan rahamar ka same ta rahmaniyan nan tawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil kai ma ka amfana da wannan rahamar sai ce kwarai na amfana sai ce to fuska sai ce duk zaman da nake a fadar Allah yana matsayin shugaban mala'iku ban da nutsuwa saboda aikan ni an yi wani ai da shedan ne a kujerata amma na ga an fisge shi an meda shi rajim ai madarudin an rahmatullahi ala. wataala yace to wanda na gada ga halin da ya same shi nima yana datsar sai ce amma ta dalilin ka na samu garanti cewa ni din ba irin wancan bane yace wani garanti ka samu ya ce an aiko ni na kawo ma sako Allah yake yabo na a cikin sakon hula laqawlu rasulin karimin dhi quwwatin inda zil arshi makinin mutsa'in samma amin amintacce a wurin ubangiji Dan haka makin zikuwacin da zil arshi makin mutsa'in samma amin da makin ai makinul manzilati inda Allah sai na fahimci matsayina ba na dorawa a sauke ba ne permanent appointment gare ni kuma amintacce ne ba a tuhuma na da komai ana lastu muttahaman sai ce kafin kai ban san wannan sirrin ba don sai da aka aiko ni in kama ni ma naji matsayina ga ashe wani darajar manzo Allah kenan koya ka fassara dai akwai nuni to in ka dauki Qur'anin magabaki ɗaya to wai mu yake nuni dama ai darajar manzon Allah ai ka gane Qur'ani ba zancen Allah bane zancen Allah ne ko lallai zancen Allah ya kamata ya samu dukkan daraja amma mu tambayi kanmu injila zancen waye to da ƙur'ani da injila su zaton kaɗai ne a in zaton kaɗai ne samu injila original sai ka yi sallah da ita in mun tashi sallah isha'i ka karanta ta a cikin sallah Allah zai ansa to ba zancen shi karanta ba ashe zancen nashi ma ga annabi isa yana da bambanci zancen shi ga annabi muhammad to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban ne alaihi salatu wassalam walaƙar ra'ahu bil ufuqil mubin ko ya'ani muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'ahu yana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'anar ra'ahu walaƙar ra'ahu bil ufuqil mubin ana nufin manzan Allah ne damirin na ra'a ai muhammadu ra'ahu to amma wane ne fa'ilin shine muhammadu maf'ulin shine hudun wannan ko to damirin nawaye wane ne manzon Allah ya gani kila ra'a rabbahu sai wasu suka ce ana nufin ya ga ubangiji ne wakila ra'a jibril fi suratihi wasu kuma suka ce a ma'anan laqar ra'ahu ya ga jibrilu ake nufi ba ya ga Allah ba to maganan ganin Allah ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu ne da aka yi ta yi wasu suna korewa suna tabbatarwa masu korewa suna dogaro da hadisin sai da Aisha tana cewa duk wanda ya ce maka manzo Allah ya ga Allah kawai ya makariya ce dan ni na tambaye shi kaga Allah sai ce na ga haske amma Abdullahi bin bin Abbas ne an tambaye shi manzo Allah ya ga Allah sai ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu an ce lokacin yana cewa ra'ahu ra'ahu har sai numfashin shi ya dauke to an ce an taba fada masa fatawan sai da Aisha aka ce amma sai da Aisha tana ce duk wanda ya ce manzo Allah ya ga Allah karka gaskata shi kai kuma gashi kana cewa manzo Allah ya ga Allah mu ko mun samu garanti daga annabi ya ce ku zu nisfa kuma na hazil humaira sai ce to ai ku lura mana annabi ya ce ku an shi rabin addini ce wannan ai yana cikin rabin da ba ce ku an sa a hannunta bane ta san ya ga Allah ko bai ga wannan yana cikin rabin da bata sanin bane ai eh ko dai ko ta san shi dai ba a ce ku an sa a hannunta ba so maganganu ne dai to amma shi radiyallahu anhu ya rajjaha cewa manzo Allah ya ga Allah shi abin da ya tafi akai kira ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa haza wara'a wara'i wa kullun siwa haza na da fasara guda biyu in ka kalli ma'anan ya hatamil manzo Allah ya ga ubangiji wannan maganan kenan wa kullun siwa haza wara'a wara'i zaka iya cewa wa kullun siwa haza duk wani zance wanda ba wannan ba wara'a wara'i ni na jefa shi bayana ban ma aiki da shi dan kar ma ka kawo mun kace an samu wata riwayar eh ni ba ruwa na kawai na na riga na dau wannan dan haka duk wanda ya kawo mai data baya ni ta gaba na ita ce ra'an rabbahu haqqan wa bi ainin wa suratin ko kuma wa kullun siwa haza duk wani wanda siwa haza ai suwa rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda ba manzan Allah ba Wara a wara ya ga Allah bayan hijabi ne eh amma bai ga Allah kamar yadda manzan Allah ya ga Allah ba shi ya sanya to wannan yana so ya maida ka can majan annabin Musa ko dan kar shewar da Allah cikin hikima kai akbar kar ka kawo masa ayar فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل كقار كقار شي اي ناجي اي cewa lan tarani ai suwa ha zani tun da shi su wahaza ne daman wara wara zai ga Allah mana zai ga Allah bayan hijabi ne ai kaga bai kone maka ayan maganar Musa ba shi kenan amma wannan dai manzan Allah karka kawo min nasan annan Musa shi da mun su wahaza ne ai ni ba na ce kowa ya ga Allah bane ni gwanina nake faɗa ya ga Allah shi ko duk wanda ba gwani na ba eh wara ina ji lan taradi walakin unzur ila jabali kaga Allah a cikin dutse eh wara. wa ma huwa al ghaibi bi zanin ko bi zanin ana karantawa sai ce to wa ma huwa al ghaibi bi zanin malaman tafsiri sun fi rajjahar da kira'ar bi zanin saboda siyaki to amma kuma ana karanta bi zanin din lafiya lau amma dai idan aka dibi siyaki sun fi rajjahar da wa ma huwa al ghaibi bi zanin cewa ya lallahi kai ba abin tuhuma bane akan labarin da kake badawa na gaibi dan in wani ya dauka a wurin shi gaibi ne kai gani kai ko dan haka wanda ya gani shi a wurin shi gaibi ne dan kai ba gani ba to dan haka shi manzo Allah ba abin tuhuma bane akan duk abin da ya bada labari na gaibi yana bada labarin Allah ya san Allah har ma ya ga Allah ra'a rabbahu yana bada labarin aljanna da wuta a lahira duk ya shiga ya je aljannan ya gani ya je wutar ya gani yana maganar mala'iku ya ga jibrilu in ana maganar sammai ya je in ana maganar al'arshi ya je in ana maganar sarfin muntaha ya je in ana maganar aljannu ko sun zo sun anshi addini a hannun shi to wani gaibu ne wanda manzo Allah bai gani bane dan haka ai laisa mutaman alal gaib shi dan ya bada labari akan gaiba ai ba abin tuhuma bane shine bizanin ma'anan bizanin kenan ai bi mutahamin ba abin tuhuma bane akan labarin gaibi da yake badawa wa man qara'aha bi wanda kuma ya karanta bi dhanin shine bi dhad fa ma'anahu ma huwa bi bakhilin bi du'ai wannan alkhairin da ya samu ba mai rowa kowa ya samu ba ne shi yasa ke ta kiran kowa ma ya zo ya samu bai zama mai rowan alkhairin da ya samu bane wa ma huwa bi bakhilin bi du'ai e ba ba mai rowa bane ba wajen kira da wannan alkhairin wa tazkiri bi hikamihi da wajen yin gargadi da hikimomin shi bi ilmihi da ilmomin shi sallallahu alaihi wasallam wa hazihi li muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi e wannan yana nufin in ma a can baya innahu laqawlu rasulin karimin an fassara shi da jibrilu amma wa ma huwa al-ghaibi bi dhanin wannan ittifaqan ana nufin manzon Allah ba maganar jibrilu a cikin waƙala ta'ala za mu shiga wani sura ta nun wani bayani daban na yi zaton kila da yau za mu shai babin lokacin sallah ya yi? ok da saura ko? to alhamdulillah to za mu ci gaba wa ta'ala allah ta baraka wa ta'ala yana faɗa nun walƙalami wa ma yasturun a ƙasam allahu ta'ala bi ma a ƙasama bihi allah ya rantse da abin da ya rantse da shi nun ɗin nan in ma dai mi za a fassara shi da nun a dai fassara Allah da ya rantse da nun kaga maganganu ne mafi waɗanda waɗanda suka fi kowa iya fassara waɗannan haruffan waɗanda suka fi kowa iya fassara su su ne waɗanda in suka zo kan sisti Allahu alu bi muradihi bi zalika to su suka fi kowa iya tafsirin wannan wannan haruffan dan duk abin da wani zai faɗa zai faɗa ne kawai shahadi ne kawai amma ai babu yaqini amma in kace Allahu alam wannan yaqini gare ka Eh, ka gama fasara ta kawai nun me me nun Allah shine ya sani to zaka rantse ma wallahi zaka iya rantsuwa da fassara ka cewa gaskiya ne Allah shi ya san ma'anar nun wallahi zaka iya rantsewa amma duk wanda ya zo fassara ta kace to rantse haka Allah yake nufi wallahi ba zai rantse ba ashe kaga gwani shine wanda kawai ce Allah shi ya iya to duk da akwai maganganu da yawa amma dai akwai wani abu da da wasu malamai suke dauka na isharori da rumuz a ciki daga cikin suna cewa idan ka ɗauki waɗannan alhuruful a din huruful hija'iyya a larabci guda nawa ne 28 28 dan wasu in sun ce 29 kawai maimaici ne lamalif ne da lam in ka ce lamalif maharafi ne to ai akwai lam akwai alif daman cikin lissafin ka na baya da haka 28 shine adadin harufan larabci ko to alhuruful muqatta in ka lura harafi 14 ne su ne Allah ya tararrabawa ma'anan shi a cikin wannan alhuruful muqadda din kawai rabin ilimi gaba ɗaya Allah ya tare rabin ilimi gaba ɗaya yana cikin wannan alhuruful muqadda din ashe karka yi mamaki idan aka yi ta zaƙulo ilimai a ciki ba iyaka saboda duk abin da rabin ilimin duniya kaf yana cikin wannan alhuruful muqadda din ashe ba abu kaɗan bane ba kowa dai ya zo ya dan zagaya ya samu abin da zai samu ya tafi in ya gama wanda ya ce Allahu alamu bi muradihi bi zalika ce yafi kowa iya tafsiri eh wal qalami Allah yana rantsuwa da alqalami sai ce aqsama Allahu ta'ala Allah yayi rantsuwa bi ma aqsama bihi da abin da yayi rantsuwa da shi min azimi qasami hina daga girman rantsuwar shi ala tanzihil mustafa wai ma'ana Allah ya duba abu mai girman da ya sai saboda girman shi ya rantse da shi ya rantse da wannan ne don ya tsarkake annabi Muhammad mimma masatuhul kafara na daga abin da kafirai suka rika yi masa na kaskantarwa wa takdhibihim lahu da sarefantar da shi da suka rika yi ya faɗa su ce ba gaskiya bane wa anasahu Allah ya ɗebe wa manzo Allah kewa wa basata amalahu ya yalwata gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi ƙaulihi ta faɗa shi muhsinan khitabahu yana mai kyautata zance da manzan Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun to ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun da ma'anoni bi ni'mati din nan ma anta bi majnun shikenan karatu ya fita to menene ma'anan bin ni'imati din menene dalilin shigo wata wurin ma anta bi majnun ya rasulullahi kai ba mai halin ka bane wannan kai Allah kenan idan kafirai suka faɗa abu sai Allah ya ce ishiru ishiru zan bada ansa ya rasulullah maganan jununi ai kafirai ne suka faɗa ya ayyuhal zila alaihi dhikru me suke ce masa sai ya wayo ce innaka la majnun haka ba suke fada kai wanda kake ce an sauka maka qur'anin nan in yawo ce kai mai halin ka ne sai Allah ce to sun ce maka wannan sufan ne sufan ka ko to bari ni in magana amma sai na rantsi ko ba dan su ba kawai dan in debe makewa kasancewa na shiga faɗar shine kawai ma'anan shine wa anasahu wa basata amalahu sai na rantse kawai dan ka san na sayi faɗan kawai nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun to anan sai malamai suka ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wannan ni'iman ta ubangijin da Allah ya sauka maka bai mai da wannan bai sanya ma hauka ba shi yana faɗin wani abu Yace kafirai da suke ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ordinary mutum akwai wani abu da ya rika daukan su suka rika faɗin abin da suke faɗa ɗin nan na jinuni sai ce saboda idan wahayi ya zo masa yana fita hayyacin shi ne zai yi kamar ya suma ko ai duk haka ne wanda ya faɗi anwa'ul wahayi ko sai ke amma wanda ya fi masa tsanani shine wanda idan aka zo masa sai shiga yanayi kamar ya yi kamar ya suma haka sannan idan aka kammala saukar da wahayin da yawa ko akan raƙumi yake idan wahayi zai sauka raƙumin ba zai iya ɗaukar shi ba dole sai ya durkushe sai da aisha ta ce na sha ganin ana tsananin sanyi muku muku amma idan wahayi ya zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai in ga har zufa yake yi shi ma ai da yake faɗawa sahabin da ya tambaye shi yaya wahayi yake sauka maka nan farkon bukhari ko kitabu bada'il wahayi ko sai da yake faɗa masa wannan na igfa'a din nan sai ce wa huwa ashadduhu alayya kuma shi yafi yawa ma sai shi wace idan mutum ba ba nutsuwa yayi ba yau kawai yana ganin mutum ordinary zai dauka saukan qur'anin ma sai ya fitar da shi daga hayyacin shi to shi ya sanya ma anta bi ni'imati rabbika wannan abin da ni'ima da yake saukan maka ba hauka bane wasu suka ɗauka ma'anan kenan bine wata halin da yake shiga lokacin saukan wahayi shine kafirai suke aunawa da abin da suke faɗa a kai sai Allah ce ayi to wannan ai ba hauka bane abin da ni'ima ce ai take saukan maka ya rasulullah kuma akwai hikima ilahiya lokacin da yake zaman madina da yawa munafukai za su je su shirya wani abu su zo su ɓoye da sun ga annabi ya shiga wannan yanayin na saukar wahayi hankalinsu sai tashi sun sa asirin su zai tono ashe sai zama zamana wannan wani alama ne na kasancewa wannan maganar dan idan babu irin wannan da yawa munafikai kafin abin ya je ya sa musu yaƙini za su rika tunanin kawai haɗin baki gare shi da wasu makusanta e kawai wani ne muka yi firar ya zo ya zagayo ya faɗa masa shi yasa sai tona asirin mu sai ce Allah ne ya ce to sai aka fi sanya wata alama wadda wannan alama ka san ba kirkirariya ba ce don misali abin da zai sa raƙumi amali ya durkushe ya kasa ɗauka ka sauna ba kirkirarre ba ne in kirkirarre ne kai ma ka hau ka kirkiro wani abu ya kada raƙumi mana abin da zai sa a yi zufa a cikin tsananin sanyi ba kirkirarre ba ne in kirkira ne kai ma ka kirkira mana ka riƙa yin wani tasarifi in sanyi ya zo kawai sai ka ɗanyi wani abu kawai sai aka kana zufa to wannan Allah ya sanya shi saboda waɗanda za a yi mu'amala da su a matsayin masu shakka su ma su tabbatar wannan abun akwai wani abu ma anta bi ni'mati rabbika wasu malamai suka ce amma anta bi ni'mati rabbika ba'un dinnan nan ba'ul qasami ce dan haka ma anta bi majnunin wa ni'mati rabbika na rantse da ni'imar ubangijinka ya rasulullahi kai ba mai halinka bane wasu kace rantsuwa ne anan bi ni'mati rabbika wasu malamai suka ce a'a kamar a ce sai a ce misali kan walillahi alhamd ma anta bi majnun bi ni'matar bika cikin ni'ima ubangijinka dai Allah ya sa kai ba mai halinka bane Allah ya kiyaye maka abin da suke jefa kanan din nan to da maganganu ne da yawa ma anta bi ni rabbika bi majnun wa hadhihi nihayatul mubarrati fil mukhataba yace wannan shine kaiwa matuƙa cikin kyautatawa abokin zance a cikin zance wa ala darajatil adabi fil muhawara shine kwalkoluwar ladabi na muhawara na tattaunawa kwalkoluwar ladabin tattaunawa alama alamahu malahu lahu indahu min na'imin da'imin wa thawabin ghayra munqati'in wala ya'khudhuhu addun wala munnu bihi alayhi fakala wa inna laka la'ajran ghayra mamnun sai ce bayan ya barrantar da shi daga abin da kafirai suke liƙa masa kala majanun da suke faɗa Allah ya rantse ya ce ma anta bi nimatar bika bi majnun ba na aka tsaya ba bayan nan a alamahu sai Allah ya sanar da annabi Muhammad bima lahu indahu da abin da Allah ya yi wa annabi Muhammadu tanadi a wurin shi na mi min na'imin da'imin na daga wata dawwammamiyar ni'ima wa thawabin da wata lada ghayra munqadi ladar da ba za ta taba yankewa ba a ce daga yau shikenan an daina bada ta la ya'khuzuhu addun kuma ladar da lissafi ba zai iya rikarta ba ba za a ce iya kaza ce. kuma wala munnu bihi alaihi kuma bayan an bashi ba za a mai gori ba shine sai ce wa inna laka la'ajaran wallahi ya rasulullahi haƙiƙa kana da wani tarin lada A nan, tankiru azimin ne la'ajaran tankiru ta azimin ne shine dalilin da ya sa shi alqadi iyad ya ce sawabun ne ghairu munqadi'in wala ya'khuzuhu addun saboda girman shi an nakara shi la'ajaran da yace wala yamunnu bihi alaihi shine ce ghayra mamnun wannan ladan da muka baka ba za mu ta'o maka gori akan ta ba ba za ta'o ma gori ba bayan nan summa asna alaihi bima manahahu min hibatihi wa hadahu ilaihi wa akkada zalika tatmiman litamjidi bi harfai tawkidi fa qala ta'ala wa innaka la'ala khuliqin azim sai ce bayan wai wannan tanadin ladan da girmantan nan kuma har wayo Allah bai tsaya haka ba sai da ya ƙara masa Shi ne sun ma'asna alaihi sannan sai ya yabe shi ya yi mar kirari kirarin Bimama manahahu min hibatihi kirarin na wata kyauta da ya mai ne wata kyauta ce Allah ya mai kuma sai yake kuranta shi akan kyautar wahadahu ilaihi da abinda Allah ya shiryar da shi zuwa ga wannan alkhairin wa zalika kuma da Allah zai faɗi wannan baiwar ya yabe shi akan ta sai da ya ƙarfafe ta tatmiman litamjidi ya ƙarfafe ta ne saboda cika ban girma wato ban girman ya ƙara cika shine menene ya akkada shi bi harfai tauki da harafi na na taukidi guda biyu inna da kuma la'ajaran a inna da la'ala inna harfu taukid nunu taukid mushaddada ko kuma la'ala wannan lamun da ita ma taukidi ce wasu ma suna rantsuwa ce ko lamul kasab shine ya akkada shi da harafai tauki shine inna da kuma lamun faƙala ta'ala wa innaka la'ala khuliqin Allah ya ga mai ce anta ala khuliqin azim shikenan kuma ya ga dama ce anta la'ala khuliqin azimin yasa harfin tauki da guda ɗaya lamun ya ga dama ya ce wa innaka ala khulqin azim ya sa harafin tawkidi ɗaya inna amma sai ya hada biyu ya ga dama ko babu harafin tawkidi ko ɗaya ma'anan tana cika anta ala khulqin azim shikenan ko bata cika ba kana kan kyawawan ɗabi'u masu girma ai ta cika in aka ga dama ce anta la ala khulqin azim an akkada da harafi ɗaya in an ga dama ce innaka ala khulqin azim an akkada da harafi ɗaya ko lamun ko inna to amma sai Allah ya hada ya ce mi hadawar me yake nufi tatmimal litamjid dan ban girman ya cika wa innaka la'ala khuliqin azim ƙila wasu malamai sun fassara menene hulkin azim din da ma kana alaihi rasul alaihi salatu wassalam sai suka ce alquran wakila wasu malamai suka ce menene wannan alhulqil azim alladhi kana alaihi rasul alaihi salatu wassalam aka ce alislam wakila wasu suka ce menene alhulqul azim alladhi kana alaihi rasul alaihi salatu wassalam suka ce at-tabaul karim manya-manyan ɗabi'u ɗabi'un girma karim girma shi karimi ana cewa babba yes babba amma ma'anan shi ake nufi shi karimi ne wanda zai iya ma hana kanshi dan ka samu ya hana kanshi dan don kai ka samu to ta ya za mu gane bahaushe da yake fasara shi da babba ka zo gida da dan wani abu na ci dan kaɗan 'ya'yanka sai su taso suna so ya kake yi sai ka haƙura kai sai ka ba su ba ka ake ba wai halin girma kenan to shi babba zai iya hana kanshi dan ka samu to mai halin girma shine karimi kawai to manzo Allah ya kai ke yana da halin girma ɗabi'un shi duka halin girma ne a to wai dan Allah alaihi salatu wasalam duk wahalar da ya sha ka dan kanshi ko dan mu ya zaɓi ya daina baccin dare kwata-kwata ya tsaya yana ibada har kafar shi ta rika kumbura har sai da Aisha ta ce masa haba ya Rasulullah kaga wannan maganar ta sai da Aisha tana bayyana mana kararan mu san annabi dan mu yake yi ta ce haba ya Rasulullah ka gaji dan wani lokaci idan kwawon suka kumbure to ba fa fasawa ake ba sai ya tsayu akan kafa ɗaya sai ya dafe ɗaya. ta dan samu relief in wannan ta dan huta sai a aje ta sai a dage ɗayar haka fa yake yi haka sai da aisha lokaci ta tashi ta iske shi cikin dare ta ha ya rasulullahi zuwa yaushe za ka yi ta wannan abin bayan Allah ya ce ya gafarta ma dama a ce za ka yi kuma ya alkawarin zai gafarta na gaba dama ya gafarta na dama a ce ka yi ya yi alkawarin zai gafarta na gaba kaddara ma in za ka yi ai sai ka huta kuma ai an yi iyayi ya rasulullahi kaga ashe ba dan kan shi yake ba da dan kan shi ne sai ce eh gaskiyar ki Aisha sai dan samu bargo sai dan kishin gida ko a a sai ce awala akuna abdan shakuran ba zan zama mai bawa mai godiya wa Allah ba to wai wannan godiyar ta me ta dan shi ya kukuta a a ta dan al'ummar shi shi yasa lokacin labarurruka abubuwa da yawa komi ummati ummati shi yasa za a mai wauta me ko ta ala Allah tsine muku sai ce ala Allah shirye ku an jefe shi a uhudu kwalkwalin shi na goshi alaihi salatu wasalam ya karfen ya huda cikin goshi akwai sahabin da ya kowarewa sai da haƙorin shi suka zube an jefe shi ruba'iyya shi alaihi salatu wasalam ta kare har ƙori amma sai ce wasu sahabbai sai da suka ce ka tsine musu sai ce inni lam ubu asla anan la ya alamun ba su sani ba ne ka ji uzurin da ya ba su tatattun shaƙi ya yi fa amma uzuri ya musu wallahi fa innahu la ya alamun la ya alamun wai ma'anar shi da sun sani da ba su ba kuma wallahi haka ne <laughs> da sun sani abubakar zai yi ne sai ya san me gani ai <laughs> zai yi duk wanda ya sani ba zai yi ba su din ma yanzu halin lokacin da aka yi abun yana cikin shine shine kwamandan yakin arna ai fa innahu la ya alamun daga baya da ya sani ya isa ya yi ne ya taɓa cewa billahi lazi zai kashe taro guda saboda hular shi ta taro guda za ta kuce Allah duk sai na kashe su ko a fudomin mun hulata aka ce wannan hulan ne ka bari mana mu maka wace ce kun isa gashin annabi Muhammadu ke ciki kaga yanzu ya sani amma da mai gashin ya je kashewa amma yanzu akan gashin ya ce wallahi zai kashe kowa ko a fudomin mai shi wallahi ko ya kashe kowa kaga ashe ka lura manzo Allah alaihi salatu lokacin da yaje Taif din nan abin da ya faru ya faru duk wani ministan azaba a ministerin Allah a mala'iku nake magana sai da yazo yayi tayi ni ne ministry mai kula da azaba nau'i kaza minista ne ni a bangaren da kayi magana kawai zan sa ma'aikata na su zo nau'in azaban annabi ce bana bukata bana bukata kowa sai da yazo da suka gama jibril ya ce in duk wannan azabobin ne ba su maka baka faɗa yanzu a kirkiri sabuwa da cewa ba haka nake so ba ni ina so ko su ba su yi imani ba Allah sa zuri'ar su a samar da muminai masu tauhidi ka ji ba wai yanzu alkhairin ya ma wuce kansu har zuri'ar su ma da ba su zo ba ana tanada musu wannan fa ne damo shi da al'ummar godiyar da yake wa Allah da Allah ya ce wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun lokacin da yake cikin su sun aminta daga azaba to in na tafi ya ubangiji ya zaka yi da su ce ka bar musu istighfari inda sun rike yan tijaniyan nan fa eh za su wakilce ka inda suna nan suna ta istighfari shikenan an aminta sai ce alhamdulillah al'umma ta kubuta lokacin da jibrilu ya zo masa lokacin amsar rai ya riga Azra'il zuwa yana yana azra'il ya zo ko kuma sun ce azra'il ya zo jibrilu baya wurin manzo Allah ya tambaya azra'ilu ina jibrilu jira tukunna jibrilu ya zo muna da magana da shi akwai abin da mu ba mu ida kitsewa ba ko kamar misali haka sai ce jibrilu yana can mala'iku na masa ta'aziyya shi ma yanzu zaman makoki yake yi ce ina son ganin shi ya baro zaman makoki ya taho sai ce ga azra'il ya zo faɗa min wani tanadi ne ke ƙasa ai ya rasulullahi Allah ya shirya aljanna Allah ya shirya kaza Allah shi sai shi duk ba wannan nake son ji ba al'ummata wani tanadi ai wani yanayi zan bar su sai ce Allah ya maka alƙawarin kiyaye maka al'umma ka bayan ka sai ce to alhamdulillah bismillah wai tanadin ba nashi yake jira ba namu yake jira to kaga wannan ai shine halin girma ya hakura da komai dan mu duk wahalar da ya sha dan mu ne ya sha alaihi salatu wassalam wakila wasu malamai suka ce kulkin azim shine lakahi laysa laka himmatun illallah Wace dabi'a ce fa baka da wani hammi sai ubangijinka wani ya gwada mana ya gani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya muke da lokacin sallah <laughs> karfi na ya wuce aka rawa kallatu a yafe mana da Allah akwai tambaya a yi haƙuri mu ansa tambaya inda akwai ko ɗaya ko biyu sai ya yi sallan a ba karatu na biyu daga wannan mun tashi insha Allah eh, akwai tambaya kamar babu ko to alhamdulillah sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih wa qul al khatim lima sabaqna min al haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi min dar al subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun